الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الايات الهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أبو بوان ba su yi yau kuma 29 ga watan jima'a thaniya hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama shekara 434 wanda ya daidai da tara ga watan mai miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2013 gashi kuma Allah ta baraka wata Allah ya sake maishe mu don ci gaba da karatu kamar yadda an ka saba muna karatu ne cikin littafin mu mai albarka littafin bulugul maram min adillatil ahkam in ba ku manta ba muna cikin kitabul buyo'i littafi mai bayani game da hukunci-hukuncin cinikayya muna cikin babi mai bayani game da sharuɗan cinikayya da kuma abubuwan da an kai hani da gare su ko? ga abin da ya shafi ciniki a to karatunmu na ƙarshe mun tsaya ne ga hadisan anas anas ɗan malik wanda ya ba da labarin cewa farashi ya tashi a madina zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama mutane suka kawo ƙarar tashin farashi wurin annabi cewa ya manzon allah farashi ya tashi don haka ka sanya muna farashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah shine mai sanya farashi shine mai riƙe arziki <clears throat> kuma shine mai shimfiɗa arziki kuma shine mai bayarwa annabi ya ce ina fatar in haɗu da Allah maɗaukakin sarki babu mutum guda daga cikinku da ke nema na da wani zalunci wanda ne yi mai ko ga jininsa ko ga dukiyarsa sai ni ce muku dangane da wannan hadisan ashe ya nuna sanya farashi sanya price control wannan ba aikin hukuma ba ne in hukuma ta sanya price control ta yi zalunci a bar mutane su sayar da kayansu yadda ya kamata sai dai kuma duk da yake wannan kofar an ce a bar ta buɗe amma ba aikin gwamnati ne ta zura ido kuma 'yan kasuwa su yi yadda sun haga dama ba na fatar kun fahimta dole ne in ga yadda ake sayarwa to dole mutum ya zan ya sayar yadda sauran jama'a sun ka sayar in ka zo da wani ƙari to dole ne sai ka kawo dalilin da ya sa ka ƙara bisa ga yadda an ka saba sayarwa wannan haƙƙin hukuma na ta kula da wannan amma kuma dai ta sa farashi komai ga yadda za a sayar da shi wannan tsakanin da Allah ba aikin su bane Allah tabaraka wa ta'ala in ya wadatar da mutane da abin yanzu kamar kayan abinci in Allah ya kaddara an ka samu damina ta kwarai sai hukuma ta ce ma masu sayar da kayan abinci su rage kaga dole za su rage sannan duk yadda hukuma ko wani ke son sauki ga mutane in Allah ya sa an ka samu jarabawa ga damina akwai yadda za a yi kuma kayan abinci ya sauko kaga ba zai sauko ba to shine ma'anar maganar annabi da ya ce Allah shine mai sanya farashi muna roƙon Allah shi kawo mana wadata to yau da yarda Allah za mu tashi hadisin ma'amar dan Abdullah kaga manzon Allah shugaba ne adili shugaba ne mai tausayin talakawansa kaga manzon Allah ce ina fatar in haɗu da Allah babu ɗaya daga cikin ku kuma bayana da ke nema na da wani abu da aka da na zalunce shi ko ga jininsa ko ga dukiyarsa amma ya kudi ba saɓanin haka yadda shugabanni sun ka zama su sa a kashe wanda ba su so su sa a sari wanda ba su so su sa a sa wanda ba su so a wanda ba su so duka ita cin dukiya ita ta koma kamar ma rukuni na bakwai daga cikin rukunan imaninsu cin dukiyar bayan Allah ta hanyar haram muna roƙon Allah ya shirar da mu shi yasa kaga alkhairi ya karanta kware ga waɗannan shugabannin saboda gaba ɗaya sun saki hanya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani shugaba da ya yi ƙoƙarin koyi da manzon Allah ga irin haka ya yi shugabancinsa yana mai taka tsantsan yana mai tsoron kada ɗaya daga cikin talakawa ba fa biyu ko uku ko da yawa ba mutum guda daga cikin talakawan da ya jagoranta ya shugabanta yana tsoron ya zan yana biya ta haƙi ko na jini ko na dukiya wurin Allah to faɗi in shugabanni sun zan irin haka faɗi yadda za a yi al'amura ba su yi kyau ba kaga amma gaba ɗaya shugabanni sun koma kamar ba san da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shi shugabanci ba abinda addu'ar mu zuwa gare su Allah ka karkato su ka tausasa zukatansu su rinka tausayin bayan Allah kuma su rinka sa tsoron Allah ga abubuwansu domin tsakani da Allah babban matsalar su shine rashin tsoron Allah da kuma rashin tausayin bayan Allah duk mai mutuwa da bai mutu ba su ba ruwansu da sun take ga ganin su wannan mulki da suke yi zaluncin da suke yi takewa ne ina fatar kun fahimta to yau da yarda Allah za mu tashi hadisin ma'amar ya ce wa an ma'amar ibn abdullahi radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ƙala la yahtakiru illa khati'un rawahu muslim wannan hadithan an karɓo shi daga ma'amar ɗan abdullah yarda allah tabbata gare shi shi kuma ya karɓo daga manzon allah tsira da amincin allah su tabbata gare shi annabi ya ce la ba mai yin eh, ba mai ɓoye kaya ihtikari hodin da turanci me hodin da hausa kun san hodin h-o-a-r-d-i-n-g hodin me ma'anar hodin ɓoye kaya eh? eh? ɓoye kaya shine hodin ciko ana magana hausa ka kama bakin ka kai ba bahaushe ba ne ƙabila ne <laughs> gobira ba ƙabilu ba ne ɓoye <laughs> kaya mutum ya ɓoye kaya ya ƙi kai su kasuwa ya ƙi sayarwa don su karanta kasuwa don su yi tsada shine hodin shine ihtikari da larabci hodin da turanci da hausa kuma sai a ce ɓoye kaya yana da wani suna banda ɓoye kaya tsimi a ba tsimi ake cewa ba tsimi dukiyarka wadda ba ta shafi sayarwa ba ka ka tanade ta shine tsimi tsimi da tanadi wannan abin sayarwa kana da nufin sai da shi amma baka son sai sai sai ka kai ka yi sutorin ka adana cikin suto domin baka gane in ka ɓoye kila kowa ya irin wanda kai zai karanta cikin kasuwa kaga in ya karanta mai karanci ne zai haifarwa hauhawar farashi sai ka ji ya yi tsada lokacin ka fitar shine ihtikari to shi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la kiru. ba mai ɓoye kaya ya ƙi sayarwa sai sun yi tsada da fatar su yi tsada illa khati'un sai mai sai mai laifi khati'un mai laifi ba mai kuskure ba khati'a ba kuskure ba ne. a shi ne kuskure yin abin da ba daidai da sawa ba cikin rashin sani ba shi ne kuskure ba amma yin abin da ba daidai da sawa ba da gangan mai ake kira nai laifi ganganci to shine khati'un la ya'kuluhu illa al-khati'una ba masu cin abincin wuta danyi sai masu laifi masu kuskure ake nufi wallahi ba masu kuskure ake nufi masu laifi kuma laifi na da gangan yan da gangan gurup su za su cin danyi заком